Sashen Hausa na muryar Amurka ke bagada daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci. ni ce Amina Buhari Auda tare da Ibrahim albasi Garba da sauran abokan aiki kuke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 15 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin damu da yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum a yayin da yake halarta babban taron da Afirka ta shirya da shugabannin Afirka a nan birnin Washington DC. Muna kuma tafe da shiri da musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. To assalamu alaikum masu saurare da fatan abun da lafiya ga labaran. Amurka ta kakaba wasu sabbin takunkuma na tattalin arziki ma wasu cibiyoyin hada-hada na Rasha a yau dinnan Alhamis inda ta auna ɗaya daga cikin mafiya kuɗi a ƙasar vladimir putin da iyalinsa a wani mataki na baya-bayan nan na ƙoƙarin takura rasha saboda yakin da take yi a ukraine putin ya taɓa zama mataimakin firaminista kuma amurka ta ce yana da alaƙa ta kai tsaye da shugaba vladimir putin putin ɗan shekaru 61 shine mamallakin intaros wani kamfanin saka jari wanda amurka ta ce yana da jari a sassa daban-daban na tattalin arzikin rasha ciki har da kashi 36 cikin 100 na nunikel kamfanin sarrafa palladium da kuma nickel mafi girma a duniya amurka ta kuma dakatar da potanin daga amfani da nirvana wani jirgin ruwa na alatu wanda kudinsa ya kai dala miliyan 100 barkatai wanda shi da wasu suka mallaka kafin nan ma burtaniya da canada sun kakaba masa takunkuma fadar shugaban amurka ta white house ta fito da abin da ta kira shirinta na tunkarar covid-19 a wannan lokaci na sanyin winta wanda ya hada da gwaji kyauta a gida da kuma wadata rigakafi a fadin kasar a wata takardar bayani fadar ta white house ta ce a yayin da cutar ta covid-19 a ta bakinta yanzu ba ta da mummunan kaifin da take da shi a da cutar na ci gaba da rikida kuma bayanai na baya-bayan nan daga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc na nuna cewa an samu ƙarin sabbin kamuwa da cutar da waɗanda ake kwantarwa da kuma mace-mace a 'yan kwanakin nan fadar ta white house ta ce baya ga wuraren gwaji kyauta da tunima ta tanar daga yau dinnan alhamis kowane iyali a amurka na iya odar kunshi hudu na kayan gwajin covid-19 a gida waɗanda kai tsaye za a tura ma iyalin ta akwatin gidan waya a halin da ake ciki kuma ƙasar china ta zaburo ta yi rigakafi ma ɓangaren mutanenta da ya fi fuskantar haɗari a yau dinnan alhamis yayin da ake fargabar yiwuwar barkewar annobar covid-19 ta yadda wasu ƙwararru ke hasashen ƙarin mace-mace sosai bayan da china ta sassauta tsarin matakanta da suka hada da wato waɗanda ke taka birki sosai ma cutar a baya-baya wannan tashi tsaye da china ta yi na zuwa ne bayan da hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana damuwarta kan rashin wadataccen rigakafi ga mutanen china wajen biliyan 1.4 yayin da kuma ta yi wa amurka ta yin gudumawa a kokarinta na tunkarar karuwar masu kamuwa da cutar ranar laraba da ta gabata china ta fara kawar da tsauraran shingen dakile covid-19 dinta tana mai soke sharaɗin gwajin covid-19 da sassauta matakin killace mutane da suka janyo rashin natsuwa ga dubban mutanenta har wato aka samu rashin kwanciyar hankali a ƙasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ce wani barin wuta da Rasha ta yi yau Alhamis a birnin Kwasan na kudancin kasar ya hallaka mutane biyu. A yayin da kuma a ɗaya ɓangaren jami'an da Rasha ta naɗa a birnin Danes na gabashin ƙasar suka ba da rahoton wasu hare-haren da Ukraine ta kai. Karillo Taimasenko, mataimakin shugaban ma'aikatar koko ma'aikatan fadar shugaba Vladimir Putin koko Zelensky ya tura wani saƙon telegram mai cewa hare-haren da Rasha ta kai ta sama sun dara kan ginin harkokin mulkin yankin a Kherson. A birnin Donetsk, magajin garin wanda Rasha ta nada Alexei kulamin ya ce barin wutar da aka yi ta yi a tsawon daren jiya na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon shekaru da dama 'yan aware masu ra'ayin rasha sun fara iko da sassan yankin donetsk tun daga shekara ta goma sha hudu kuma a farkon wannan shekarar rasha ta saka sassan cikin rukunin wuraren da ta haɗe su amma al'ummar duniya ta yi watsi da hakan ƙasar peru ta yi shelar kafa dokar ta ɓaci ta baki ɗaya ta tsawon kwanaki talatin daga jiya laraba saboda zanga-zangar da ta ɓarke sanadiyar tsige shugaba pedro castillo da wannan shelar sojoji za su taya 'yan sanda ta wajen tabbatar da bin doka da oda shelar ta kuma dakatar da duk wani 'yanci na zirga-zirga da taro sannan ta ɗage duk wani hani na binciken gidajen mutane masu zanga-zangar dai sun yi ta gangamin nuna adawa da hamɓar da castillo da 'yan majalisar dokokin peru suka yi ranar bakwai ga watan nan na disamba bayan da ya yi yunkurin rusa majalisar zanga-zangar wadda wani sa'in takan zama ta tashin hankali ta yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas jiya laraba ministan tsaro alberto atarolo panaranda ya ce barnace-barnace da tashe-tashen hankula na a tabakinsa bukatar martani kwakwara da kuma ya dace da hukuma To badalla a gaida Ibrahim Kalbasi Garba da ya kawo ba da labaran duniya daga da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin a jiya muka fara kawo muku hirar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha sakwato da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum da ya kawo bada ziyara ɗakin watsa labaranmu a nan birnin Washington DC yayin da ya zo halartar taron koli da amurka ta shirya da shugabannin kasashen afirka ga ci gaban tattaunawar amma excellency suna cewa china tana samun shiga afirka ne don tana bin halayen 'yan afirka na bada cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so kayar da haka mm, ban ni tsammanin wacce wannan ce babbar hujja abinda da ni na sani shine mm. eh, kamfani na china inda ana tsammanin akwai hatsari suna zawa saboda eh, suna su su mamaye kasa kasan da baya suke Eh, wa'ancan sun rigaye su a da hmm. amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu eh, wato akwai hadarin da su suke iya su tunkara wayanda wayannan kuma ba sa yin shi su yan china kenan yan china mm. mm. eh, mu yi maganar sojoji magana ta'addanci nan da ake karbar da kai na sojojin faransa na barkani din nan na san ya jawo cece kuce da yawa musamman eh, ganin cewa akwai wasu kasashe eh, kamar su mali da burkina faso da ke ja in ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da yasa ka karbi irin wannan sojoji amma baka ganin wannan yana nuna cewa Niger eh, ta dogara kwarai akan Faransa kan abubuwan take so har da fada da ta'addanci eh, to su 'yan mali da suka ce ba sa son 'yan faransa sojin haya na rasha suka je suka ɗauka suka kawo in lalle su ba sa son eh, soji na kasashen waje bai kamata ba su Eh, eh, su je su nemi sojan haya sojan haya ba su da daraja kuma su suke biya su mu sojawa na turawa da suke kasan mu ba mu ba su dala ko guda suke tallafa mu suke kawo mu kuma muna da alaka tsakanin kasa da kasa da mm-hmm. faransa da amerika muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu mu kuma ba irin mutanen da za su mushe mu hidda kudin nijar mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu mu yi shi kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su suna su mm. kuma yau ka duba da mali ba ɗaya ba ne yau a nijar mm. alhamdulillahi eh, mun rike ƙasanmu mun rike mutuncinmu mun kare ƙasanmu amma mali eh, ƙasa ta kubce mata tana hannun 'yan tawaye yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta hiye da haka ma ba su hannunta baka ganin wannan nijar kenan bai kamata ba a kwakwatanta abinda ba su yi kwama da shona ba. excellency kafin ka zama shugaban kasa har ministan harkokin waje ka so kasan harkokin cici kuci din da ake game da faransa da tasirin ta a kasashen da ta mallaka na kasashen mu afirka irin su niger me yasa a kasashen da faransa ta mallaka suke da wuya su zame kansu daga tasirin faransa daga mulkin mallaka faransa al misali a niger uranium ma da ake zara wajen kashi 33 kawai eh, niger take amfana da gare shi sauran duk yana bin faransa da sauransu <laughs> a abin da ke tumi yasa kasashen afirka suke da wuyar su samu yancin kansu daga faransa eh, iranium in muna so kashi ɗari cikin ɗari mu za mu ɗauka ba mu da kuɗin ne ah. ba mu da kuɗin ne haka ne ba komai ba ne iranium na kasuwanci ne duk wanda ya so yau ya zo ya ɗauki iranium mai haƙo ya sai da in ma duka yake so yanzu haka kamfani biyu na canada suka zo eh. za su fara amma aikin iranium yana da wahala yana buƙatan kuɗaɗe da yawa sai mai ƙarfi to amma ban iranian sauran tasirin faransa fa kudi ma faransa take buga musu wa'annan kasashen ka kwatanta halin mu yau na kudin mu mu da muke tare da tare da juna cikin faransa fa ka gwada shi da naira ko ka gwada shi da cd wace ƙasa yau hmm. ta wadata cikin darajar kudin ta naira fa da jiya kusa naira dari shida. Bakwai ma dari bakwai eh, ma dala. Dari eh, shida jika guda namu. ko oh, na Nijar. Na Nijar yau ya koma Eh, ina shi ko dubu guda da eh. ɗari biyu shi ne dubu guda na nijar ba a yi zargin mu wannan ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don faransa fa muna tare da juna mu ƙasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya wanda abu ya ruhe mu asiri kwanan baya taron da kasashen nan takwas da ke son amfani da kuɗin imiyawa ake ce mishi ne eh. yawa suka zaɓe ka shugabancin wannan kungiya din amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kuɗin sai da yawa na eko sai gashi yanzu an zawo magana za a wannan sabon kuɗi din me ya faru ne aka jingina maganar eko aka da ana magana ba muna cikin eko har yanzu mu kasashe masu masu a masu faransa fa yau mu muna muna muna muna bukata hmm. a yi eko najeriya ce har yanzu bata shirya ba da su gana har yanzu su ba su shirya ba ba sun su bar kudin su eh to har yanzu suna ganin akwai matsaloli amma mu a shirye muke ne yau amfani na mm. amfanin ƙasa ta mm. ya zamanto mana da kuɗi guda da najeriya eh. wannan ne nake so wannan nake so kuma za ni ba shirya da najeriya ku biyu kadai ku yi kudin ku kudin najeriya yanzu haka mu ba mu cika yarda da policy monetary policy ta najeriya me yasa eh, domin kana ganin faɗuwan naira mm. mu yan nijar mutanen ba su saba da wannan ba ba su saba ba ka waye gari ka iske kudin ka darajar shi ya rabu sau biyu ba mu saba da haka ba amma in muka tattauna mm. kuma nan gaba dole mu haɗu mu yi kuɗi guda mm. mu duka ecowas mu duka ecowas zai zama kuɗin mu guda amma mu yi mawa a shirye muke mu je a yi eco yaushe wannan sabon kuɗin ne yamuwa zai ban sani ba sai mun ƙara tattauna amma yau da dade ana magana a yi kudi bai ɗaya ɗin na afirka mu mu ashirye muke mu yau mu ashirye muke kace mu kana nufin Nijar ko ko ba Nijar ba har kasashen eh, eh, mu duka na iya mu ashirye suke ashirye suke to me to me matsala Najeriya ce kawai matsala Najeriya a zancen karshe da muka yi Najeriya ita ce eh, take so a dan dakata har ta gani sarai Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a tattaunawar shi da Aliyu Mustapha. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta shirya bada a yau. A ranar Litinin goma sha biyu ga wannan wata na Disamban 2022 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta fara raba katin zaɓe wa waɗanda ta yi wa rajista da waɗanda suka sabunta rajistan a jihohi 36 na ƙasar da birnin tarayya Abuja. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta bakin jami'inta da ke wayar da kan al'umma kan harkokin zaɓe Festus Okoye tun farko ya shaida wa manema labarai cewa jama'a za su iya ziyartar ofishin INEC a kowace ƙaramar hukuma tun daga karfe tara na safe zuwa karfe uku na yamma a duk ranakun mako har da ranar Asabar da Lahadi don karɓan katin nasu. Na ziyarci ofishin na INEC da ke unguwar tudun wada a garin Jos, inda na tarar da wannan bawan Allah da ya karbi katin kada kuri'arsa. Ah, sunana Joseph nan Mancirtau, ah, ni mazaɓana na rubuta B, Arisha, kuma ni dan Jos North. Eh. To gashi ka zo karɓan ah, katin kada kuri'anka ya abin ke gudana. Sai eh, to alhamdulillah na zo na dai kamar minti da 35 haka. Kuma kamar da ke gani yanzu na karbi nawa. Eh, na mika pepa dina suka bani amma kuma na ga wasu da suka ce za su ba wasu an hana su an ce ba karba kowa sai dai kai ka zo karba naka da kanka don sun faɗa wanda suka yi a wanda suka yi a June July nasu bai fito ba so su ana ce musu koma ne su kuma suna suna jayayya eh amma ya ga mutane sun zo da yawa kuwa don wayan suna ganin kamar nan inda aka sa din ya zama lungu ta inda mutane ma daga nesa ba za su iya zuwa su karba ba eh ya zama lungu din don kudin mota ba yanzu daga mai kashe dubu daya dari takwas to ya zama dole mu biya lungu ne amma kuma ana fito kin gani kana ga mutane za su iya gama karɓa ko kafin a ce lokacin zaɓe a to gaskiya muna roƙon gwamnati su mana kokari su dan ƙara lokaci yawwa don yanzu akwai wanda ma ba sani ba eh da kan kanga ba kowa ne ke da rediyo kan mu mu musamman mu da muke karkara yawwa wani ba bai ji ba sai na koma gidan zuwa in fara cigiya ne ma eh so a ƙara mana lokaci Shugaban al'ummar jasawa da ke cikin garin Jos, Alhaji Shehu Ibrahim Masala, ya ce inda hukumar zaɓe ta mai da ofishin nata a yankin tudun wada wuri ne da al'ummar da dama ba za su samu sukunin zuwa ba. headquarters na local government mu a da asali tana local government council ne sai aka ɗauke ta cak zuwa tudun wada a tudun wadan ma sai aka kai ta ta a wani lungu mai wahalan kwatance domin kuka da farko tukuna kan cewa lallai gurin bai dace da headquarter na inec ba mun yi arboce mun yi da baki a haka aka yi registration din nan wanda ya cutar da al'umman mu kwarai da gaske domin babu yadda mutum zai kashe kuɗi tun daga babale ko tun daga maza ko tun daga ungorogo ko yalwa ko sabon layi a ce ya tafi wannan ya yi loketin gurin ma don samarwa kansa pbc muka nemi local government council a ɗauko mashin ɗin nan tun da guda biyu ne a kawo ɗaya local government council a bar ɗaya a can a haka dai mun tafi daga nan har abuja mun koka sun nuna mana cewa doka ce guda ɗaya aka yi ta a najeriya cewa a local government council na INEC kadai za a iya yi ba tare da an yi la'akari da cewa akwai wurare daban-daban kamar irin jos da sauran wa'yansu garuruwa masu kama da jos ɗin da ya kamata ba su special consideration to ba a yi ba to har yanzu muna roƙon inec a kawo wani bangaren da ya shafi wannan yanki a sa mana shi ko da a local government council ne zai sauƙaƙa wa mu domin tafiya haccan za a yi asarar ƙuri'u masu ɗimbin yawa kwarai da gaske. Tun lokacin da aka samu tashin hankali a Jos, al'ummomin cikin garin na Jos suka ware, yayin da musulmi ke gefe guda, su ko mabiya addinin Krista sun koma gefe guda ne, ta yadda sanya wani abin ci gaba wa al'ummar garin yakan zama da sarƙaƙiya saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Lamarin da mai unguwan gangare Alhaji Guda Usman ya ce kamata ya yi hukumomi su rika la'akari da yanayin da zai daɗaɗa wa kowa. Lokacin registration sun zo har gangare suka rijistar mutane da yawa. Amma mars kuma za a raba pbc aka ce sai mutum ya tafi head office na local government a tudun wada muna da mata da yara kanana wato abin hatsarin ma shine wayanda suka recession yanzu na farfarkon nan ba da shekara talatin kuma in kin duba yanayin zamantakewa na yanzu in ba da ma an samu gyara daga wajen allah an zauna lafiya ba sai ga musulmi yana gudun ya je gun kirista kirista yana gudun ya je gun musulmi to in ka ɗawa abu ka gun musulmi dole ka ba kirista wahala lokacin ya zo ya karba hakan ka gun kirista za ka ba shi wahala mu abin da sa shugaban muke magana muke kira akan a taimaka a da mana a kowa a kai shi a zo loka a zo guwar nashi a raba zai mana daɗin control. to amma mata da yaran nan ko kuma mata da matasan nan sun yi korafi muku ne shi yasa kuke ɗaukan wannan mataki. ai ya wuce korafi ni gida na yadda ka sanar ne INEC din ma haka ne kullum sai an zo buga ba mu samu kati mun to ku hakuri muna kokarin yadda za amma fiyu daga cikin da suna ce to ana rabawa tudun wada suka ce mai gwa kai zaka je karɓo ka mana na ce ai wani ba karba wani dole sai kai kaje da kanka suka ce to za su su asara kenan na yin zaɓe don ba za su iya tafiya tudun da ba to kin ji shi sa muke roƙo to Allah taimaka domin sauƙaƙa wa mutane samun damar karɓan katin zaɓen al'ummar yankin garba daho a cikin garin Jos sun fara ɗaukan motoci don kai mutanen su wurin karɓan katin mai unguwar garba daho Muhammad Sagir Umar ya ce idan har hukumar zaɓe ba ta maido da karɓar katin kusa da mazaunan al'umma ba to da dama za su iya rasa katin nasu. mun zauna ne a community muka fara ɗaukar hayar mota muna zuwa su yi muka kasa to yanzu ma a yau dinnan da muke magana da ke mun ɗauki mota ɗaya sun je wurin a cikin mota ɗaya da muka ɗauka muka kai da waɗanda suka yi ƙoƙari muka roƙe su suka ɗauki kuɗaɗensu suka je da ƙyar muka samu mutum tara suka samu nasu amma idan an kawo shi cikin anguwa aƙalla su ma'aikatan za su samu abin da sauki mu ma mutanen anguwa za mu samu abin da sauki in ma da wani taimako da mu community za mu iya yi to za mu iya taimakawa mu ga cewar an yi abin cikin salama an gama a cikin salama. Kana gai kamar idan har ba su samu zarafin karban wannan kati ba yaya zai shafi zabuka da ke zuwa kenan. To a gaskiya idan har ba a samu sun karba ba za mu samu matsala wajen zaɓuɓɓuka domin mutane da yawa ba za su iya yin zaɓe ba. Mu kuma idan har aka ce mutane ba su samu yin zaɓen ba to ai kaman an faɗi kenan. Abin da hukuma take so shine jama'a su fito su yi zaɓe amma an ba su da kati da me za su yi zaɓen. Kin ga zaɓen ba zai yiwu ba. So da muna roƙon su su taimaka su shigo cikin unguwanni su ba da katuttukan nan mutane su karba don su samu damar yin zaɓuɓɓuka. Malama Sarah Sunday ta ce duk da shike ta zo daga nesa ne bata samu wani tsaiko a wurin karban katin nata ba. To gaskiya ba wani matsala sosai idan da kana da takarda na farkon da aka baka in ka kawo nan da nan za zaba a baka. ba wani bata lokaci. Me kike ganin gwamnati za ta yi domin ta kara inganta wannan aikin da ake yi saboda yi sauri tunda kin ga saura wata ɗaya ne ko biyu ne kawai za a ƙara sa me kike ganin kamar yin gwamnati za ta yi? To ya kamata gwamnati su taimaka mana don wayansu da suna da nisa mabi wuraren su din can ya cika ba za su ya su samu da sauri ba gwamnati za su ya su taimaka mana ko da abubuwan awa a kawo su wuraren da ba mutane sosai muna rokon su su taimaka mana su kama na su anguwa da zai fi mana da sauki Shi ma Alhaji Yusuf Siraja shugaban kungiyar dattawan unguwar Rogo, unguwar Rimi, unguwar Zinariya da Sabon Layi a cikin garin Jos ya shawarci hukumar zaɓe ne da ta maido da raba katin zaɓen a harabar masu unguwanni. A al'umma na suna cikin damuwa kwarai da gaske. Dalili a wannan unguwanni da na gaya miki nake shugabanci ya kai local government guda a Plateau State. Yawansu. To kuma matan da muke da su a wannan unguwa da na kira miki sun ninka mazan yawa kuma mace ba za ta iya barin abubuwan da take yi ta je tudun wada don karban wannan katin zaɓe ba dama sun mana alkawari za su kawo mana angorogo a ah, secondary school su kenan eh, za su zo da shi don a kowa ya zo ya karɓi nashi to amma har yanzu mun ji shiru ba su kawo ba ba su ce mana ga abin da za a yi ba kuma ga lokaci na kurewa saboda haka muke roƙon inec su kawo wannan abin kamar inda jama'an nan suke a anguwanni da ƙarƙashin masu anguwanni a zo da shi kofar gidajen masu anguwanni kawai kowa a gaya masa mai anguwansa na anguwa kaza a zo ana karban wannan abun a anguwan zai zama sauki kuma za a samu mutanen da za su yi zaɓe da yawa kuma ba za a yi asarar ƙuri'u ba Na tuntuɓi hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kan ƙorafe-ƙorafen jama'a, amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu amsa daga gare ta ba. Hukumar zaben da ita ce za ta ci gaba da raba katin zaben har ranar 22 ga watan Janairun shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaishe ki zai da babaji. Wanda shirin gida zuwa buku dai daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Gabas saurara sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya jimbo a tashar ta VOA Africa kan bita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Wasanni a takaice. halin yanzu dai akwai kasashe guda takwas da suka sami kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe wato quarter final kasashen ko su ne croatia netherlands brazil argentina sauran kasashe hudun su ne morocco ingila portugal sai kuma faransa gobe juma'a kasashen croatia da brazil za su fafata da misalin karfe 4 agogon nigeria sannan kuma da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria kasashen netherlands da kuma argentina za su shigo don kece raini a tsakaninsu a duk kasar da ta sami nasara a kan yar uwarta za ta buga wasan daga shi sai na karshe sannan kuma a ranar asabar kasashen morocco da kasar portugal su ne za su buɗe fage da misalin karfe 4 na yamma agogon nigeria kana daga bisani ne da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya kasashen ingila da faransa su shigo filin don gwada kwanji daga ciki wanda ta samu nasarar ita ce za ta buga wasan gaba wato semifinal yanzu kuma zan kawo bayani ne game da irin wasannin da aka fi yin su a duniya da kuma hasashen da ake da shi neman mutanen da suke yin wasan na farko dai shine kwallon kafa wanda ake kira da sunan football da turancin ingila yayin da su kuwa amurka kan kira shi da sunan saka a wani diddiga da hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi ta ce akwai mutane sama da miliyan 265 maza da mata da ke wasan kwallo a duniya sannan akwai alkalan wasa miliyan biyar na biyu daga wasanni a duniya shine badminton an kirsta akwai masu yin wasan badminton maza da mata miliyan 220 a duniya an fi yin wasan badminton ne a yankin asiya sai na uku wasan hockey shi dai wasan hockey maza da mata kan yi akwai mutane goma da kuma mai tsaron gida guda ɗaya shi wannan wasa ya kasu kashi biyu masu dokoki iri daban-daban wanda ake yin sa a fili da kuma wanda ake yin a kan kankara wasa na hudu shine wasan volleyball wanda farkonsa dai daga kasar amurka ne an kiyasta akwai mutane a fadin duniya da suke wasan volleyball din kimanin miliyan 998 sai wasa na biyar wasan kwallon kwando wanda ake kira basketball mutane miliyan 450 ne ake kyautata zaton suna yin wasan fitattun 'yan wasan kwallo na duniya su ne michael jordan wasan kwallon tebur ko kuma tebur tennis an kiyasta akwai mutane miliyan 300 a duniya masu yin kwallon tebur din sai wasan baseball ko kuma softball an kiyasta akwai mutane miliyan 65 a duniya masu yin wasan sai kuma wasan golf wanda shi wasan an fi alakanta shi ne da masu kuɗi ne ke yin wasan golf din akwai mutane miliyan 60 a duniya masu yin wasan golf din to da wannan takaitattun bayanai kan wasanni da suka fi shahara a duniya ake kuma yin su na kawo ga karshen takaitattun labaran wannan mako ke cewa abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To mun gode Malam Abdulwahab shirin mu na wasanni kenan a takaice yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaicen Amurka ta kakaba wasu sabbin takunkuma na tattalin arziki ma wasu cibiyoyin hada-hada na Rasha a yau dinnan Alhamis inda ta auna ɗaya daga cikin mafiya kuɗi a ƙasar Vladimir Putin da iyalinsa a wani mataki na baya-bayan nan na ƙoƙarin takura Rasha saboda yakin da take yi a Ukraine. Putin ya taɓa zama mataimakin firaminista kuma Amurka ta ce yana da alaƙa ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. fatanan ɗan shekaru 61 shine mamallakin interest wani kamfanin saka jari wanda amurka ta ce yana da jari a sassa daban-daban na tattalin arzikin rasha ciki har da kashi 36 cikin 100 na nonikel kamfanin sarrafa palladium da kuma yin nakel mafi girma a duniya fadar shugaban amurka ta white house ta fito da abinda ta kira shirinta na tunkarar covid-19 a wannan lokacin sanyi na winta wanda ya hada da gwaji kyauta a gida da kuma wadata rigakafi a fadin kasar a wata takardar bayani fadar ta white house ta ce a yayin da cutar ta covid-19 a ta bakinta yanzu ba ta da mummunan kaifin da take da shi a da cutar na ci gaba da rikida kuma bayanai na baya-bayan nan daga cibiyar yaƙi da cututtuka na nuna cewa ana samun matsaloli sosai da cutar To ba su saurare baki daya a dade za bu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai bu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida da safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar da safe ke kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji buryoyinsu musamman ba Ibrahim ka albasi garba da ya taya da gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta bada umarni da Mr. Lopes da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna da. daga sashen Hausa a muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallaba da ku a huta lafiya.